Sashen Hausa na Studio Kalangoy su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masu raro na shi ke muku lalemar habin a cikin wannan shiri na yau Litinin 20 ga watan Fabrairu na 2023. A cikin shirin zaku cewa cibiyar da ke yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi okritis ta soma ba da horo ga jami'an tsaro kan tsaron hilayen jiragen sama muna tare da ƙarin bayani. batutuwa 26 da suka shafi mutane 40 ne za a yi shari'ar su tsawon kwanaki 11 na zaman wato kotun hukunta mayan laifuka a agadas a rahoton musamman na wannan shiri za mu shi karin bayani kan aikin masu tallafawa masu rauni wajen shari'a da ake kira comido fis jama'i 24 da ke aikin kula da safarar miyagun kwayoyi a hilin jiragen sama na yamai da agadas sun suma karɓar wani horo yau a yamai domin samun karin ilimi dangane da yaƙi da aikin wato manyan laifuka ta jiragen sama ta hanyar kafa cibiya mai kula da wannan al'amari a hilin jirgin sama na manu da yakan agadas nijar ta zama ƙasa ta uku a afirka da ta mallaki irin waɗannan cibiyoyi guda biyu bayan najeriya da kamaru kwamisar general abubakar isaka umaru babban daraktan okritis ya yi ƙarin haske Mahimmancin wannan take shine yana tafiya daidai da kalubalen tsaro na yanzu a filayen jiragen sama a tsawon makonni biyu jami'ai 23 ne na cibiyar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi na filayen jiragen sama na yamai da na agadas da kuma jami'ai biyu na kwastan da ke filin jirgin saman jora hamani za su amfana da horo ina amfani da wannan dama domin jaddada bukatunmu ga hukumomin jagoranci daban-daban da mayan cibiyoyi da domin ganin sun sun ƙara yawan jami'ai domin yaƙi da ƙwaya yadda ya kamata da kuma sauran nau'o'in fitaucin miyagun ƙwayoyi har ma da sauran cibiyoyin octis. A Afirka mutunatar shirin air cop ya taimaka wajen kafa rasa kati goma sha biyar daga ciki ta yame a shekara ta dubu da goma sha biyar tare da kafa kata ta Agadas. Nijar za ta zama ƙasa ta uku ta yammacin Afirka da ta tsakiya da suka samu kata bayan Najeriya da kuma Kamaru. jami'an zandarma na gure da ke aiki a bultum kauye mai nisan kilomita 80 da arewa da gure sun kama wani mai safarar kwaya inda yake dauke da kilogram 37.52 na tabar wiwi yanzu haka yana ofishin jandarma na gure kuma za a gabatar da shi a gaban alkalin kotu ali keta ya tattauna ta wayar tarho da muhammad da muhammadu prefen gure Wajajen karfe 8 na safe jami'an jandarma da ke tashar tsaro ta Burtu mai tazar kilomita 80 daga arewaci sun kama wani mutum bisa babur kirar hauju dauke da wata babbar jaka. Mai babur din ya yi kokarin tserewa da kayan nasa amma jami'an tsaro cikin motar kira tuta sun bi shi kuma suka kama shi sannan suka zo da shi a tasha. Bincike ya an gano tabar wiwi kilo 37.52 mutumin an kama shi ba a samu dai wata matsala ba a lokacin. Muna kira ga al'umma da su ba da haɗin kai ga jami'an tsaro domin bayyana miyagun mutane da suke neman wasu hanyoyi domin su wuce da Kotun hukunta mayar laifuka ta Agadas ta kaddamar da zamanta na farko a shekarar 2023 a ranar Juma'ar da ta gabata. Wannan zaman zai ɗauki tsawon kwanaki 11 inda za a yi shari'ar batutuwa 26 da suka shafi mutane 40 da ake zargi. Hari Martin alkalin gwamnati ya yi wa Anise Karim ƙarin haske. Domin shari'ar maye laifuka ne da ake kira harkokin maye laifuka da yawanci su ne fyaɗe bugun kawo ka kisan kai kisan jariri ko sace-sace da kisa sata da ake yi da rakiyar wasu maye laifuka masu tsanani. Muna da shari'a 26 da aka shirya daga cikin waɗannan takardu 26 akwai wasu da suka shafi kowace kotu akwai kotun bilma da ke da shari'a takwas kotun ciwo da ke da shari'a bakwai sannan kotun agadas kotun kotun ingila ba ta samu shari'a ba da aka tura ba saboda sabuwar kotu ce muna da bugun kawo katara sata da makami takwas fyaɗe hudu daga ciki biyu masu tsanani da aka aikata kan 'yan ƙasa da shekaru goma sha uku sannan mun sami kisa uku kisan kai biyu da kisan jariri guda waɗanda ake taho su arba'in ne za a ma shari'a a wannan lokaci na zama Tun ranar Juma'a hukumomin Defa suka dakatar da zirga-zirgar adaidaita a garin. A halin yanzu hukumomin jihar da ba su fito hili suka bayyana dalilin ɗaukar wannan mataki ba. Direbobin adadatar sun bayyana cewa a shirye suke su taimakawa gwamnati dangane da duk wani batun tsaro in shi Mamman salai mamba na kungiyar direbobin adaidaita a hirar shi da Mani Musa. Haka kuma muka waye gari kwatsam bisa wannan tsayewa na daidaita To duk inda aka ce ma sana'anka ne kawai gari za ka ji ba daɗi. amma mun garzaya wajen hukumomi don mu ji eh, kamar mu yake wakana kamar da bayanin cewa eh, wannan abun bisa mezir da security ne wakilinmu na farko za ka ɗauki kamar meri mun ji hajjan dar meri tare da eh, sirri mu ɗin tattauna ya kwanta mana wannan shi ma mezir da security ne kenan duk abin da ya shafi mezir security ne mu kuma a matsayin mu na 'yan kasa. to dole sana'a mu ce za mu ji ba daɗi amma kuma dole mu ma mu ba da goyon baya ɗari bisa ɗari to alhamdulillah jan hankalin da zanima direbobi na adaidaita gaba daya wannan al'amari ana yin shi ne don gyaran kasanmu jihanmu garinmu kowa ya ba da gudunmuwa ɗari bisa ɗari yadda aka tsaya cat haka nan yanzu eh, mun je mun yi tattauna su a bisa kan gyara to kenan dole ya eh, magoya bayan mu su yi haƙuri a asabar 18 ga watan fabrairu aka yi naɗin sarkin kanton ɗin dogarawa na bakwai kanton ne da ke gundumar malbaza sabon sarkin sunansa a tahiru a tawel nan take bayan an naɗa shi sabon sarkin ya yi kira ga al'umma da su baiwa jama'an tsaro haɗin kai domin amfanin kowa. ina mu jama'a godiya da suka halara nan wurin taya ni murna ta waga aske faduwa ce ta zo daidai da zama gwamnan jiha ko da yi wannan magana ni yau in an ka diba wata na hudu da kwana uku da ni cewa tun da lu 15 october allah ya kano wani wuri yau lu 18 february kina yi wata na hudu kwana uku da amma tun da allah ya kano waga kujera abinda muke faɗakar ma mutane kenan har ma dai baki iyaka saboda in gemin ɗan uwa ya kama wuta ka samu na karuwa abubuwan da muke gani a cikin najeriya makwabce mu tashin hankali mutu kullum ana zuwa ana gaya mana ana ce mutane sun yi gudu sun taho cikin kasar mu su kwanta sai da sahai su koma saboda kwana ya gagare su a can to wallahi muna jawo hankalin hakimai duk na bakin iyaka musamman abinda da suka gani hakimai su zo su kai saboda su ne kunnuwan mu su ne idanu an ba su salulin ne saboda in sun ka ga wani abu su kira ma daga jihar tawa sai jihar talibiri inda duk da matsalar da ta tsaro da wato da take fama a wasu yankuna ma'aikatu na tushe kamar makarantun boko suna ci gaba da aiki misali an ɗauki matakai domin ganin yaran nakasassu sun sami ilimi mai inganci sai dai a cewar shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin nakasassu na jihar tanimun sebu akwai bukata ta musamman Les enfants handicapés. Yara masu nakasa suna da 'yancin zuwa makarantar boko kamar sauran yara. Sai dai inda matsalar take shine yara masu nakasa suna da bukata ta musamman da ta sha bamban da yaran da ba su da nakasa. Idan aka ɗauki yara da suke da gurgunta suna bukatar abun hawa mai tafiya da zai kai su makaranta. Mafi yawa makarantu nakasassu suna da matsala wajen shiga aji. Yaro mai nakasa na rashin gani yana da buƙatar kayan karatu da suka bambanta da yaron da ba shi da nakasa ta rashin gani. Amma muna gode wa duka ƙoƙarin da gwamnati take yi domin samun ilimi mai inganci ga waɗannan yara. Kiwo na ɗaya daga cikin muhimman ayyukan al'ummar karamar hukumar karkarar falmai a jihar Doso. sai dai tun wani lokaci satar dabbobi ta zama ruwan dare sannan kuma wata babbar damuwa ga hukumomin yankin an ɗauki matakai domin fuskantar lamarin da ke gurgunta ci gaban kiwo a wannan yanki in shi magajin garin falmai ide hassan a shi ta wayar tarho da muktar hamadu Ba a huce sati ɗaya ba a kawo muna sanarwar satar dabbobi ba. Wannan abin yana faruwa ne saboda bayan fitar da kayan gona aka saki daji al'umma suna barin dabbobin su ne suna yawon tambele. Wasu lokuta ba su da ma makiyaya. Dabbobi za su iya yin kwanaki biyu zuwa uku ba tare da sun dawo gida ba. Wannan ne ya sanya 'yan bata gari da suke shan miyagun kwayoyi suna kama su su je su saida. Domin magance wannan matsala jama'a su rinka rinka faɗa wa jami'an tsaro shawarar da nake baiwa al'umma kar su bar dabbobin su suna yawon tambele a cikin gari su nema musu makiyaya da za su kula da su a gurin kiyo kuma a yi yaƙi da fatauci da kuma shan miyagun ƙwayoyi de lutter contre le commerce et la consommation des stupéfiants Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta yi tsangwamen shaki dangane da matakinta a kan sauyin mulki da ba na demokradiyya ba. kungiyar ta shirya da hakan ne a yayin taron koli na shugabannin mambobin ta karo na 36 da gudana a Addis Abeba kasar Ethiopia a ranakun 18 da 19 ga watan Fabrairu. a sakamakon taron azali asumani shugaban kasar kumar ya karbi ragamar jagorancin kungiyar daga hannun shugaban senegal makisal a dabar da wannan haduwa kasashe mambobin kungiyar yawo sun shirya da hukuncin da suka yi wa mali burkina faso da guinea tare da ɗaukar matakin hana wa mambobin gwamnatocin ƙasashen da kuma wakilansu yin balaguro. Ƙungiyar masu ɗaukar ƙarfe da kuma motsa jiki na ƙarfi Feni hasfors wato ta halarci kwamɓalar ƙasa da ƙasa ta Strongman Alterofili. karo na biyar a ranar 11 ga watan Fabrairu a birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso. Nijar ta kuma taka rawar gani in ji shugaban kungiyar Lawali Isufu Mamman Rabiu a Hirashi da Maktar Hamadu. Da mun samu takarda buɗa wannan kungiya za a cewa Eh, bi ga watan januari wanga wanda ya shuɗe eh, bayan haka muka samu takardar gayyata daga burkina faso eh, wata kwamɓala da aka yi ta ƙasa da ƙasa sha ɗaya wanga watan da muke ciki na february da ya wuce mun kawo takardar yabo na ɗaya ta iya zamantakewa kuma mun kawo kofi na ƙasa da ta yi kowace hazaƙa mm. wajen kwamɓala fuska ta ɗaya mu samu yadda ake tsara kwamɓala ta ƙasa da ƙasa mun samu karatu a wannan bangaren na biyu kuma mun wakilci ƙasar mu ga wannan bangaren inda ba ta taba zuwa ba wannan ba mu taba ƙetare kasa ba da sunan wannan abin mu je a takardance a mm. hukumance an ba mu umarni mu taba zuwa ba kari na farko ne ko mun je mun samu wannan abin a zo a gani sai rahoton namu na musamman mutanen da ake kokarin kare waɗanda ake zargi a lokacin shari'a da ake kira comedy office ma'aikata ne da ofishin ministan shari'a ke baiwa izini don su tallafa wa mutanen da suka sami matsala da doka musamman masu rauni a ma'aikatar jandarma ko kuma a ma'aikatar 'yan sanda wato a bayyana ta farko wanda ake zargi dole ya saurari kara tare da wato halartar mai bada kariya wato comedy office umaru karimin comedy office. wato dofis ne a kotun talibiri ya kuma yi wa abdulaziz hasumi karin bayani Menene jami'in da ake ba hurumin ba da kariya? Defensor Commis d'Office. Jami'in kariya ofishin ofishi Defensor Commis d'Office ma'aikaci ne da harabar ministan shari'a ya baiwa hurumin umarni don taimakawa wanda za a wa shari'a ya zan ƙananan yara da ke da matsala da doka ko mutane masu rauni kamar mata da yara 'yan mata da makamanta ko wa'anda ke ɗauke da halin na ƙasa da zaran irin wa'annan mutane suka fuskanci shari'a ya kasance na tuhuma ne ko suka fuskanci lamarin to muna taimakawa irin wa'annan wa'annan mutanen saboda mutane ne da basa da halin ɗaukar lauya masu wannan aiki. Waɗanna mutane ne suke amfana da aikin jami'in da aka ba hurumin ba da kariya. Yara kankana da ta kansu ba sa iya kariyar kansu da kansu a gaban kotu. Suna da 'yancin ba tare da tantama ba ga samun taimakon tun daga lokacin da za a tsayar da su a kwamseriya ko a jandarmeri kuma a yayin musu bincike sai ya zan a gaban masu kariya jami'an ofishin ofishi defensor komi office. Akwai mutane mutane manya da ba su da halin ɗaukar lauya da ake tuhuma a gaban kotu misali kotun shari'a na manyan laifuffuka. Kun yi magana kan hali ko ɗaukar nauyin waɗannan alƙalai yara ta kan mutane ko kuma gwamnati take ɗaukar nauyi. ba la charge de client ba wa'anda ake taimakawa ba ke daukar yaunin don ko an ka dau misalin karamin yaro ai bai da halin da ya tanada na kuɗi na biya ko kuma an ka dau wa'anda suke manya ne lalle ko da sun balaga za ka ga ba su da hali kenan daukar yaunin yana kan sashen da ake cema anash cibiyar ƙasar Nijar mai ba da taimako ga wa'anda ake wa shari'a kuma akwai abokan hulɗa da ke daukar yaunin shirye da shari'ar wani bin na kotun shari'a ga manyan laifuka wanda ke samun taimakon bayya biyan kotan ma. bénéficiaires ne paient aucun franc. Kuna kare matsakaicin mutane nawa a cikin wata? par exemple cette session qui va durer 10 jours misali a wanga zaman da za a yi kwana goma kes talatin aka tanada 30 dossiers qui ont été enrôlés waɗanne laifuffuka ne aka fi yawan samu. c'est vraiment les Gaskiya kisan kai ne muna cikin karkara a nan talabi inda kisan kai wanda ke kai har rashin rai shine ne fi yawa. Misali cikin kes ɗin nan talatin lamarin bugu a kashe ishirin da biyu ke akwai kisan gilla da ke haddasa rashin rai sauran wani fyaɗe ne ko neman yin fyaɗe. Les autres c'est des viols, des tentatives de viol. Marla masu mu karshen labarin kenan a halin yanzu zan bar da Aminatu Abubakar dauke da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya.